kai ne ni ne to me ba mu kofin gidan mu eh samira samira ka ba da Allah ba Allah samira samira malami me ka ka kofin gidan mu babu laye ne fa kin manta ne a'a babu layen fa ka ba ni ne fa ko dan kwana biyu ba mu hadu ba wallahi abubuwa ne suka mun yawa sai yau ne zaka zo kofin gidan mu azumi tun yana sauran sati daya tun da ka bar nan gurin baka ƙara dawo dawowa ba sai a yanzu sai da kaga sallan ta wuce sannan yanzu zaka damu gobe ko barka barkacin gaya maka ba a irin haka da ni kina ji ka gane ba a irin haka da ni dan haka ka yanzu ka bi nan hanyar da ka fito ka koma samira na rantsa da Allah abubuwa ne suka tuntushe mu wallahi ina ta so ka gaya mun magana fa wannan na riga na sa man zuciya na ne na yi alƙawari duk namijin da a ah, baby ne? Aiki a ƙalar wallahi. A gida? Aiki a ƙalar. wannan ko ba wannan shi ne jarumin da ya tsaya tsayin daka kan ya ga shi ya kaga shi ya mun ramadan ba su kaga wannan kayan jiki na dinnan wanda kaga ya min kyau to shi ya mun dan wani duk wani dawainiya nawa shi ya tsaya ya tsaya ya ga shi zai iya yin komai to don haka yanzu don Allah ya alifin da kada ma ran shi ya ɓaci. A lalle ko na gan a yi. Ya fi yake da ya ɓaci. Lado ai ba gara ba ne. What? ai na ga sifar ta ne dole komai koma na me bai gyale shi dan Allah gyale shi ni kaje kan lokaci magara dan Allah kaka bata ranka kaka bata mai rai irin ku ne mun gama ka ku zo ku kwashe gari tabbas Allah bar nan da Allah yanzu haka zaki mun samira na maka haka dan Allah malam ka tafi yanzu ashe ke ba dan Allah ke so na ba dan saboda kuɗi ke so kamar yadda kai ma ba dan Allah kake so na ba tun inda ka tsaya yau ko da ni baka ban naira biyar in ka ba na san kana so na dan Allah saboda kana tunanin zan tambaye ka ne wani abu sai sa ka zo ittikafi na shiga ko ma me ka shiga ni dai malam ka tafi ba na son ganin ka anan yanzu farin ciki na zo inda nake alhamdulillah kuma zuciya tana son wanda yake kyautata mata tabbas ana sa an tsohuwa ne a gida ko ma dai me ne dai aji ana sa an tsohuwa ne a gida ba wai